shugabannin ba su ɗauki malamai wani abu ba amma can ƙasan iran sun ɗauki malamai da daraja duk wanda ke zuwa saudi arabia ko ya je egypt ko ya je wani ƙasashen larabawa yana mika fasfot ɗin shi yana da rawani a kan shi da wani abu sai ya ga wani abu na me na wulaƙanci ko ba haka ba ta su iran da yake suna girmama don malamai ne ke mulki malamai ke me mulki da kaji malami da gemun ka da abun nan ɗinka girmama ka suke yi domin da muka shiga fasfo ɗina zan kawo muku gani ko stamp ɗin na shiga da stamp ɗin na fita babu kai wuce kai wuce a dauke ka biyu aifi a kai ka nan a yi maka duk abin da za a maka na girmamawa domin malamai ke me malamai ke shugabanci amma mutane ga sunan fasikai wai kuma ku ce su ne su ke suke mulkin ku wai kuma ku ce za su rike muku amana da kuɗin ku nagarta to azamin fa ba siffa ba ce kawai lakabi ne mummunan lakabi wanda suka kirkire shi don haka farrawa fido malamin ya ce su 'yan shi'a tusammihim nawasib suna kiran ahalis sunna nawasib da haka in kaji ji dan shi'a ya ce nawasib ko ba nawasib irin wanda kai ahalis sunna in ka ce nawasib kana nufin mekin aliyu da sauran ahalul baiti ba su abin da suke nufi soyayyar ka ga abubakar kamar yadda za mu zo mu ji soyayyar ka ga abubakar da umar to ta mai da kai makiyin aliyu automatically don haka matukar kana kaunar abubakar da umar to sai suka ce lawala illa bi bara ba za ka ƙaunaci aliyu ba sai kana kin abubakar in har kana kaunar abubakar to ba zai yiwu kuma zuciyarka ta ɗauki soyayyar aliyu ba to ko tun da kana kin aliyu kunga a bisa iftira'insu to ka zama nasu bi don haka ba yadda za ka yi ka kubuta a wurin dan shi'a shi yasa duk waɗannan munafukai da 'yan iska daga cikin mutanen ƙungiyoyi da 'yan ɗari'u waɗanda suke haɗa kai da su ku saurara ku ji bayan kwana biyu za ta wargaje sau da duk inda ɗan ɗariƙa yake duk shigantaka shi da duk ɗan ƙungiya da duk wani ɗan boko za ka ji a cikin gidan shi yana da ɗa usman ko a cikin sunan uban shi ko kakan shi za ka ji abubakar ko wani abu makamancin haka to da wannan samuwar wannan sunar a cikin family din shi ya hukunta 'yan shi a suki shi to shikenan bayan kwana biyu da sun fara kin shi kuma lokacin sai ka ji ya manta maganganun da yake a kan shi yana ganin waɗannan mutane ba wani aibi yana ganin a haɗa kai a tafi tare da mutanen nan tun dai mutanen nan su ma musulmi ne yana faɗin haka ne saboda sun kira shi wani taro sun kan shi sun girmama shi an ja shi a cikin babban mota ana ganin haka za ta sa a yau yaudaro shi shi abin da yake fahimta suna nufin ne ya ci gaba da yadda yake a kungiyar shi da ɗariƙar shi da tunanin shi amma ya ci gaba da wannan mu'amalar su kuma abin da suke gani daga ran da suka kira shi suka yi video coverage suka aika kasashe suka yi shooting a intanet suka ce kaza to ya bi su kenan to in ya bayyana yana ci gaba da wancan abin da yake shikenan sai kuma ta watse musu kuna ina suka gayyato abdul jabbar garin nan aka zo aka yi makon haɗin kai